Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahir Rahmanir Rahim kun kamo rediyo biyu a cikin shirin sa na safiyar yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba zama kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Bayan nan sai shirin na guzurin hanya. Daga ƙarshe mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Da fatan masu su gaya yara zama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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. kasashe masu arzikin iskar gas za su yi aiki tare a kan fitar da hajjarsu zuwa kasuwannin duniya hamas ta bayyana cewa kwafa tattaunawa a buɗe take da haramtaccen ƙasar isra'ila kafin shigowar watan azumin ramadan a najeriya matasa sun fasa ɗakin ajiyar abinci sun kuma sace buhuna da dama a unguwar gwagwa da ke abuja tun daga cikakkun labarin ƙasashe masu arzikin iska gas za su yi aiki tare domin fitar da hajjarsu zuwa kasuwannin duniya a yan taron kasashe masu iskar ta gas da aka yi a ƙasa algeria an cima matsaya akan aiki tare tsakanin mambobi domin fitar da hajar tasu zuwa kasuwannin duniya shugabannin kasashe da gwamnatoci goma sha hudu ne suka halarci taron na kasashe masu arzikin iskar gas wanda shine karo na bakwai da aka yi a birnin algiers na ƙasa algeria daga cikinsu da akwai shugabannin kasashen rasha venezuela da sarkin qatar takin da aka baiwa taron na bana shine iskar gas domin gina rayuwar gaba mai dorewa ana yin wannan taron ne dai a lokacin da kasuwar makamashi ta duniya take fuskantar gasa saboda bular wasu sabbin hanyoyi na samar da makamashi da ake sabuntawa shugaban ƙasa algeria abdulmajid tabu wanda shine mai masaukin baki ya ce ƙasar tasa za ta yi aiki da dukkanin kasashen mambobi domin tabbatar da cewa gas zai ci gaba da zama makamashi mafi dacewa a yi amfani da shi a duniya saboda dacewarsa da kare muhalli shugaban ƙasa iran ya ce muna da matsa iri ɗaya da ƙasa algeria akan baiwa falasɗinawa kariya shugaban ƙasar ta iran wanda ya gabatar da taron manema labaru na haɗin guwa da takwarinsa na algeria ya ce da akwai matsaya iri ɗaya tsakanin iran da algeria domin kare al'ummar falasinu hakanan kuma ya yi ishara da azamar kasashen nasu domin bunƙasa alaƙa tattalin arziki da kasuwanci a tsakaninsu shugaban ƙasar ta iran ya kuma bayyana yadda ƙasarsa ta samu cigaba a fagage da dama da suka hada da aikin gona fasahohi daban-daban na ilimi da kuma kere-kere. shi dai shugaban kasar ta iran ya ji kasa algeria ne domin halartar taron kungiyar kasashe masu arzikin iskar gas karo na bakwai da aka bude a birnin aljas yan gwagwarma a iraki sun kai wa cibiyar sanadarorin kimiyya ta haramtacciyar kasar isra'ila hari a wani bayani da kungiyar gwagwarmar musulunci ta iraki ta fitar ta bayyana kai hari a kan cibiyar samar da sanadarorin kimiyya da ke haifa a ci gaba da nuna goyon bayanta ga al'ummar falasɗinu sanarwar ta ce 'yan gwagwarmaya sun yi amfani da jiragen sama marasa matuƙi a kan sansanin na samar da sanadarwar kimiyya a garin haifa bugu da ƙari ƙungiyar gwagwarmaya iraƙin ta ce za ta ci gaba da kaiwa cibiyoyin abokan gaba hari ba tare da ƙaƙƙautawa ba har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yaƙin gaza. to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran hamas ta bayyana cewa kofar tattaunawa a buɗe take da haramtacciyar ƙasar isra'ila kafin shigowar watan ramadan ƙungiyar gwagwarmaya ta inawa ta hamas ta ba da sanarwar cewa kofar tattaunawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin tsagaita wutar yaƙi a buɗe take kafin shigowar watan ramadan nan da kimanin mako guda kamfanin dillancin labaru na ip na ƙasar iran ya nakalto kungiyar tana faɗar haka ne a daidai lokacin da tawagarta take kan hanya zuwa birnin alkahira na masar domin tattaunawa da jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fage wanda masar take shiga tsakani kungiyar ta ki amincewa da sharuɗan tanyahu firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila na musafir sunoni ba tare da an tsaida yakin da ake yi ba a najeriya matasa sun fasa ɗakin ajiyar abinci sun kuma sace buhuna da dama a unguwar gwagwa a birnin abuja matasa masu yawa sun farwa wani babban ɗakin ajiye abinci a unguwar gwagwa na birnin tarayya abuja inda suka sace buhunan hatsi waɗanda suka hada da masara da gero da dare ta wasu najeriya ta nakalto mazauna unguwar suna cewa matasan sun aukawa wurin ajiyar abincin dai da misalin karfe bakwai na safe kuma har zuwa karfe tara a lokacin da aka ɗauki wannan rahoton na ajiya suna ci gaba da ɗaukar kayayyakin abincin da suke cikin katafaren ɗakin ajiyar labarin ya ƙara cewa kafin haka an yi irin wannan satar a wannan ɗakin ajiyar abincin da taimakawa mabukata wanda gwamnatin tarayya ta ware wasu majiyoyin sun bayyana cewa matasan masu yawa sun tunkari wasu wuraren ajiye kayayyakin abincin a wasu unguwannin na cikin abuja to ƙashen labarin duniyar kenan. an saurari labaran duniya kenan daga bakin mustapha adam yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kudawar haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya kuma yin bita akan su da ma na mahangar masana kan da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau ma shirin namu zai ci gaba da yin dubi ne dangane da batun zaman kotun kasa da ƙasa da aka gudanar akan zargin isra'ila da aikata laifin kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma martani da bangarori na duniya ke ci gaba da mayarwa akan matakin da kotun duniya ta ɗauka a kan isra'ila wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a fi musanna a hankali domin jan cikakken shirin tun bayan da kotun duniya ta icj ta fitar da wani hukunci a ranar juma'ar da ta gabata da ke kiran isra'ila da tabbatar da cewa bata aiwatar da kisan kare dangi da ake zarginta da aikatawa a yankin zirin gaza ba bangare daban-daban na kasa da kasa suke ci gaba da mayar da martani dangane da dukkanin matakai da kotun ta dauka da kuma da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuska siyasa gwamnatin palestino karkashin jagorancin mahmud abbas ta fitar da bayani wanda yake cewa matakin da kotun duniya ta ɗauka akan isra'ila shi kan shi wata ishara ce da take nuna da cewa isra'ila tana tafka manyan laifuka na yaki, domin kuwa bisa ga dukkanin rahotanni wanda babbar alkaliya kuma shugabar kotun ta duniya ta karanta a lokacin zaman sauraron shari'ar a juma'a ta gabata ya tabbatar da cewa isra'ila ta aikata laifuka waɗanda suke ishara da cewa ta aikata laifukan kisan kiyashi akan dubin dubatar fararen hula mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza akan haka gwamnatin palestinawan ta buƙaci dukkanin ɓangarori na ƙasa da ƙasa musamman ma dai kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa ya ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin tilasta isra'ila ta dakatar da kisan kiyashi da take yi akan al'ummar yankin zirin gaza tsawon kwanaki fiye da 110 baya ga kuma gwamnatin falasdinawan ta bayyana cewa akwai buƙatar ɗaukar matakai na isar da agaji da kuma tallafa tallafawa al'ummar yankin zirin gaza waɗanda za a iya cewa kusan dukkaninsu sun ƙauracewa gidajensu suna a matsayin 'yan gudun hijira ne a sansanoni daban-daban da aka tsugunar da su wanda kuma ko a waɗannan sansanoni ba su tsira daga hare-haren da isra'ila take kaddamarwa a kansu ba sannan kuma gwamnatin falasɗinawan ta kirayi ƙasashen larabawa da su sauke nauyin da ya rataya a kansu wajen ƙara matsin lamba a kan gwamnatin yahudawan isra'ilan domin ta bi ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa bayan ka kuma sauran ɓangarorin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da majalisar ɗinkin duniya wadda ita ma ta yi lalemar habin da matakin kotun ta duniya dangane da zargin da ake wa isra'ila na aiwatar da kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza ta bayyana cewa matakin na kotun duniya lamari ne wanda yake da matukar muhimmanci kuma na tarihi ne kuma wajibi ne dukkanin bangarori su aiwatar da abin da kotun ta bukata ita ma'ana ta bangaren kungiyar tarayyar turai jim kaɗan bayan fitar da sanarwar kotun duniya a ranar juma'ar ta gabata ita ma ta fitar da tata sanarwar da ke cewa wannan mataki na kotun duniya mataki ne da yake da muhimmanci kuma ya zama wajibi a fara aiwatar da shi nan take sannan kuma ƙungiyar tarayyar turai din ta yi kira ga isra'ila da ta dakatar da duk wasu hare-hare da take kaddamarwa kan al'ummar yankin zirin gaza ba tare da wani bata lokaci ba hakan kuma ƙungiyar tarayyar turan ta jaddada wajibcin isar da kayayyakin agaji ga al'ummar gaza tare da buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin zirin gaza domin kai kayan agajin a cikin gaggawa a nata bangaren ƙungiyar tarayyar afirka ita ma a cikin wani bayani wanda ta fitar ta yi lalemar habin da umarnin kotun duniya wanda yake kiran isra'ilan da ta dauki dukkanin matakai na kaucewa zubar da jinin palestinawa da kuma tabbatar da cewa bata aiwatar da kisan gilla da ake zargin ta da aikatawa ba baya ga kuma ƙungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa ɗaukar matakai na aiwatar da ƙudurori na ƙasa da ƙasa wanda majalisar ɗinkin duniya ta aminta da su shi kaɗai ne hanya ta warware rikicin falasɗinawa da isra'ila wanda kuma hakan ya gini ne akan kafa ƙasar falasɗinu mai cin gishin kanta a gefen kasar isra'ila kamar da bayanin ya ce baya ga kuma sauran bangarori da suka hada da kasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma kasashen asiya da wasu bangarorin kasa da kasa sun fitar da bayanai daban-daban kasar iran wadda a ta bakin kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar ta sanar da nata bayanin ta tabbatar da cewa abinda ya fita daga cikin bayanin kotun duniya akan zargin isra'ila da aikata manyan laifuka wanda kasar afirka ta kudu ta shigar da kara akan hakan ya tabbatar da cewa isra'ila har kullum aikinta ba zai taɓa ɓuya ga al'ummomin duniya ba zaluncin da isra'ila take yi wa al'ummar falastinu ya samo asali ne tun shekaru 75 da suka gabata ba wai lamarin ya fara ne daga ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata ba kamar da isra'ilan da amurka suke ta kokarin danganta abin da yake faruwa a gaza da abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoba bayanin ma'aikata harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa al'ummar palestinawa sun jima suna fuskantar zalunci da danniya da kisan kare dangi da kuma ruguje musu wurare da mayar da su 'yan gudun hijira tun lokacin da birtaniya ta kafa isra'ila a cikin palestino wanda kuma ɗaukar matakai na bayar da cikakken 'yanci ga al'ummar palestinawa da kuma mayar musu da ƙasarsu ta gado shi kaɗai ne mafita ba ga kuma gwamnatin kasar iran ta kara jaddada matsayinta na kyan amincewa da duk wani mataki da isra'ila za ta ɗauka na samar da wanzuwarta a cikin yankunan palestinawa da ta mame tana mai kira da koma zuwa ga kuduri na majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da adalci ga al'ummar palestino to ana ta bangaren ita ma gwamnatin ƙasa algeria a cikin wani bayani wanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta yi kira da gudanar da taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cikin gaggawa domin tabbatar da cewa an tilasta wa isra'ila aiwatar da dukkanin umarni na kotun duniya bayanin gwamnatin algeria ya ce har kullum ƙasar algeria tana tare da al'ummar palestino kuma abinda take bayyanawa tun kimanin shekaru fiye da 40 da suka gabata dangane da halin da ake ciki a palestino ya tabbata bayan fitar da bayanin kotun duniya dangane da karar da afirka ta kudu ta shigar sannan kuma bayanin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta algeria ya kara jaddada cewa algeria tana goyon bayan kudurin na gwamnatin kasar afirka ta kudu 100 bisa 100 kamar da kuma ta bayyana cewa wannan abin da gwamnatin afirka ta kudu ta yi babbar jarinta ce wadda take nuni da 'yancin siyasa na gwamnatin kasar afirka ta kudu sannan kuma kasar algeria ta jaddada cewa dole ne al'ummomin duniya su bayar da muhimmanci matuƙa wajen aiwatar da dokoki na ƙasa da ƙasa ta hanyar tilasta isra'ila ta janye daga dukkanin yankunan falasɗinawa da ta mamaye sannan kuma a yi batu na baiwa al'ummar falasɗinu cikakken 'yancin su da kuma kafa kasar su mai cin kishin kanta wadda za ta kasance tana magana da yawon al'ummar falasɗinin baki ɗaya to a nasu bangaren kuwa kungiyoyin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya musamman ma dai kungiyar hamas da kuma jihadul islami sun fitar da nasu bayanan wanda a ciki suka bayyana cewa bayanan da kotun duniya ta fitar dangane da ayyukan da isra'ila take aikatawa na kisan kiyashi a yankin zirin gaza ya tabbatar da cewa isra'ila ta gini ne akan zubar da jini da kuma mamaya da aikata ayyuka na ta'addanci duk da cewa dai kungiyar gwagwarmayar falasdinawan sun nuna rashin jin daɗin su dangane da rashin fitar da wani bayani da kamaimai guda ɗaya wanda yake kiran isra'ilan da dakatar da buɗe wuta a nan take amma dai duk da haka sun yaba da yadda shugaban kotun ta karanta bayanai wanda suke cikin rahotanni da bangarori na ƙasa da ƙasa suka fitar musamman rahotanni na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka ziyarci yankin zirin gaza sa kuma ganewa idanunsu abin da yake faruwa na hare-haren kisan kare dangi da isra'ila take aiwatarwa da kuma kashe fararen hula akasaransu mata da ƙananan yara da tsaffi da kuma rusa cibiyoyi na lafiya da makarantu da kasuwanni da wuraren harkokin jama'a da kuma yadda isra'ilan take ɗaukar matakai na hana shigar da abinci da ruwan sha da magunguna da makamashi ga al'ummar yankin zirin gaza wanda dukkaninsu bisa dokoki na ƙasa da ƙasa ayyuka ne da ake lissafa su a matsayin ayyuka na kisan kare dangi. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin suke nan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani cigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio boh radio iran mai albarka mai sauwar kuma da kullum benzema da kenan a gadar jamhuriyar nijar muna godiya da ake bamu dama muna gaida yan wada mana arziki da farko ga gaida shugaban gashiri hassan barka an gaida baban namu alhaji isu dala mai nama da kenan a gaida bukar roga roga hamza yaro an gangara an gaida sanushi madatte lotoro an gaida hada mai kwamfuta ina mashi fata alheri mushe a nan zandar ina mashi da shi ma da samayya ita ma ina gaida ta shi ta tayar isa tayar ina gaida shi da kenan agadas an gaida alkasim da kenan agadas shi ma ina gaida shi tsoho mai albarka a can birnin niamey ina mishi fatan alheri shi ma insha Allah benzema da kenan a gare shi jamhuriyar Niger fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Midala Bushari ta da magaram a Nijar. Yau na shigo wannan kafa mai albarka zan isar da sakon gaisuwa ta kama haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka. Kuma akwai abokina Sani Dawu Alaka Tsatsin burin Muhammad Lawan Dan koro unguwar Tudu su Unguwar Tudu ba zan manta da eh Udu Mamadu daga nan halgarin Jet Kori ina gaida Lawoli Luwe daga nan halgarin Matsin Kai ba zan manta da Sule Dan Minista daga nan Baha Yakubu mai aski ba da raka shugaba Raba mai aski ba zan manta da shugaban masu kire da sauraro Alkasim Ahar daga nan Harjal Agaras da shi da mambobin shi ina gaida Ilyas Berez Tirmizi ba zan manta da Muhammadu mai dan kuka ba ina gaida Iliya mai kanti garkin daura ba zan manta da Isu mai gyaran salula ba Kabiru Sule Usman jihar da Magaram ina gaida Hassan Alhaji Umar shi ma wanda ke da Magaram ba zan manta da Malam Kabiru daga nan garin Maradi akwai Malam Ibrahim daga nan garin Kasagi ina gaida Malama Ramatu bayan ruwa ina gaida Malam Muhammadu dan bare bari shi ma birnin Yame tsoho dan albarka da sarkin yaki ina musu fata alkhairi su a birnin Yame ina gaida Hadabu mai kwamfuta mai Yama su mai sarakuna Firdausi na Ibawa daga nan garin Kano ina gaida Goni game da ina mushi fatan kai daga birnin Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Iran, radio mai albarka ina fatan kuna lafiya da inda kuke yan cikin wannan shahi mai albarka kun yi sallar juma'a lami lahiya eh na gode muku da kuka bamu dama muna gaishe gaishe yan uwa da amina arziki na karshen mako ga farko dai hassan barka ina gaida ka da kai da iyalinka gabaki ɗaya da abokan aikin ka duka ina gaida ku kuma ina muku fata alheri da kasum baba ahar agadas ma ina gaida ka shugaba kwamitin masu kira da sauraron radio kuma da dan bari bari kai ma ina gaida ka sanisi madattai ina gaishe ka isu madattai kai ma ina gaida ka kabiru sule usman bakin taransa zandar ina gaishe ka bubakar tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka eh, rabe sarkin baski na kasa gabaki dai ina gaishe ka shi ita tayar agadas ma ina gaishe ka eh, alhaji asmana kasuwar talkaima ina gaida ka alhaji ibrahima kasuwar agadas ina gaida ka sai dubari aiki a ma ina gaishe ka isa malam ina gaida ka da kai da iyalanka gabaki dai ayuba arlit a gada kai ma ina gaishe ka ina jinjina muka alhaji muhammadu shabda bilaji na kwarara karama kai ma ina gaida ka cikin kuminkin tabo take ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya eh, muna godiya da kuke ba mu dama muna sada zumunci gidan radio irin a wangar lokaci na karshen sati aiki ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa tun daga shugaba na masu kira da saurare na gidan radio iran duka kaf ila rashi da shi da mambarorin shi da na nijar da na nigeria gaba daya a madadin malam muhammadu dan bari bari da tsoho mai albarka da kai ga sanan dai duka kowa da kowa ni rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya ina musu fata na alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh murya biyo ya ce da farko dai suna na sani dawo a daska tun daga nan sasun burin jihar da magaram a shahoriyar nijar muna godiya da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki to gaisuwar farko zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wanga shiri hassan barka da dukkan ma'aikatan ku ina muku fata alkhairi ina dawo sasun burin akwai dan bala ina mishi fata alkhairi akwai malam lawali malam hamisu duka ina mishi fata alkhairi akwai sa'idu ina mishi fata alkhairi akwai aliku ina mishi fata alkhairi ina koma can da magaram akwai aboki mamman sani dauda wazza lawali dan kwairo eh, kabiru bakin tarasa da magaram ina mishi fata alkhairi akwai baba soho mai albarka akwai mamman muramatu akwai usman mai dala bosheri akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori akwai abdulaziz preji akwai lawali luwaye tun daga nan hammacin kai ina mishi fata alkhairi akwai yadabo mai kwamfuta akwai sumayya siyar sarakuna akwai firdausi Bayan, na'iba akwai abokina lawan sada daura akwai bashar lawan mai kokotun daga nan a cikin garin daura na dawo nan tsatsun burin akwai abokan aiki na duka yana mishi fatan alheri na radio martaba tsatsun burin a tashi lafiya murya biyu ya ci sani dawo laska tun daga nan tsatsun burin a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon iran da farko sunana mustapha tukur filinge dan nijar mazamni kasar libya ina gaida shugaban shirin hassan barka da kai da abokan aikinka akwai kabiru sule usman wanda yake a zandar akwai iliya mai shayi da rikin daura akwai alhaji hashimi hamidu wanda yake a saudiya akwai sai da usman wanda yake a saudiya alhaji sadu shi ma wanda yake a saudiya jakuka eh, ba zan manta da idrisa usman wanda yake a nan libya eh, akwai nasiru dan hamba isu Manatai sanusi madattai duka ba zan manta da su akwai Sofu mai albarka wanda yake a nyamai da dai duka yan uwa da abokan arziki ina gaida kowa da kowa yana ma kowa fata alheri suna na mustapha Tukur filinge dan nijar mazamni kasar libya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya hausa mai magana muhammad lawan dan a ubar tudu a jihar da magana a wannan dama da kuke bamu domin gaishe da yan uwa da abokan arziki ina dauke da gaisuwar jagoran shirin malam hassan barka tasiri unguwar tudu sanusu madattai isu madattai baba sini a garin noma mamman sani dauda cin wazza kabiru sula usman na haddabi mai kwamfuta mai yama lausu ibrahim na ibawa kano da kuma yakuba mai aski ba da raka baba na bada masu dan da mu mai shayi kwamarar baba ya gambo tumniya eh, da baba ya yalo a unguwar tudu idi yalo a unguwar tudu kanina Na a wani bukata a unguwar tudu da raba mai shayi a unguwar tudu da rabe magini a unguwar tudu da kuma eh, Uda Mamadu Jatkori Usman Mai Dala Baushiri Usman eh, eh, dan minista wanda yake a Libya da kuma Ibrahim Shushe na garin Kasagi Maradi shugaban kungiyar masu kira da saurare Alkasun Baba da kuma mataimakin shi Abdulmumuni Muhammad Zamfara da dukkanin masu sauraron mu ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Suna na Kwamara Tiliyasu Yakuba Digawa memba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakon gaishe gaishen mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jikan mai saje Toro akwai Sunusi maɗatai da Magaram, akwai Isuhu Madatai da Magaram, akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai ibrahim dan fulani yayari mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai mamman sani dauda cinwazza tasi unguwar tudu da magaram yakubu mai aski ba da akwai kabiru sule usman akwai usman mai dala busheri akwai kadura diga ga dan fulanin warji akwai iliyasu yam iliyasu gulawa akwai abdullahi suleiman ajeri akwai comrade umar baban yaya sabon gida akwai muhammad direba murba mashiyo da dukkanin masu sauraron wannan gida mai albarka ine ba kowa da kowa fatan alkhairi mai gaishe ku comrade liyasu yakuba diggawa memba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar su ga ta jihar bauchi a tarayyar najeriya mun gode ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Yau gaishe gaishe ne za mu shirin yi. Ina gaida babana Isa Tsoho mai albarka Hassan Garba ina gaida ka ina gaida dan bari bari nan bayan ruwa. Ina gaida ya'yana da suke cikin wannan gurbi ni ban kama sunayen su ba amma sun kama sunana duka. Ina gaida ku ina gaida kanwata Maryamu kwadibar ina gaida babbar yaya ta birnin kanta ina gaida yara na duka birnin kanta inda suke yan yamai duka ina gaida ku inda suke cikin wannan grup da yan maradi da yan zandar da yan tawa wanda suke cikin wannan grup duka mai gaida ku malama ramata ka daga nan babban birnin yamai yan maradi ma ina gaida ku da yan najeriya akwai su yan najeriya ina gaida ku lalle muna nan lahiya lau muke alhamdulillah mun gode ma Allah fada mazajen daga Muhammadu Dambare. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki. malami na gaba sai ka ja mu je. to radiyon musulun shi radiyon iraq yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu mu gaida yan uwa da abokan arziki na harin da ina gaida nomo senegal ina gaida hadda mai kwamfuta da inda shike ina gaida nazifi ibrahim da ina yake ina gaida ibrahim harun da inda yake ina gaida hajiya hajiya maryama kwadibar ina gaida rahmatu bayan ruwa ina gaida muhammadu dan bari ina gaida nazifi ibrahim ina gaida alkasan ji kalliman ina gaida shugaban uban tahiya hassan barka ina gaida tanko kanina ina gaida maliki kanina ina gaida iliya hamidin ina gaida hamma yaro dodo na soyba ina gaida alhaji hamza abiyaso ina gaida rahamu a abiyaso ina gaida maliki kanina kuma duk wanda bai ji na ambata suna ne ba iliya mai shayi da kanti ina gaishe ka yana gaida muhammad dan bari bari duk wanda bai na ambata suna ne ba yana gaida duk wanda ga daki mai tara albarka allah ba su allah taimaka allah ka baraka su mai albarka amen. to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. bari gabatar muku da sheikh dr alkadir mubarak domin gabatar da shin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu raro السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na guzirin hanya wanda muke kokari a cikin shirin mu kawo muku maganganu na magabata waɗanda za mu yi aiki da su sai su zama mana guziri bisa hanyar mu ta komawa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan shiri za mu kawo nasosi dangane da abin da ya shafi basira ne a cikin aya ta 169 daga cikin suratu ali imran allah subhanahu ta'ala yana cewa wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha do Allah ta'ala yake nuna nunawa akan cewa da yawa daga mutane da aljanu za su shiga cikin jahannama to menene dalilin wannan ne mahallin shahidin dalilin da ya sa da yawa daga mutane da aljanu za su shiga cikin wutan jahannama sai Allah ke cewa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma da wannan zukatan nasu ba sa fahimtan abubuwa ba sa tsinkayen abubuwan da ya kamata su amfani da wannan zukata nasu su tsinkaya mahallin shahid na cikin wannan aya shine Allah ya ce walahum a'yunun la yubsiruna biha suna kuma da idanu ga idanun amma ba sa gani gani da waɗannan idanun walahum azanun suna kuma da kunnuwa la na biha ba sa ji da waɗannan kunnuwan nasu sai Allah ta'ala don ya siffanta irin waɗannan mutanen yaya suke sai yake cewa ula'ika kal an'ami lalle su waɗannan kamar dabbobi suke Allah sai ce balhum adal wato sai yake cewa ba ma haka ba ma sun mafi dabbobi ɓacewa. sun mafi dabbobi karkacewa ula'ika humul gafilon. Allah ya ce lalle waɗannan su ne ga falallo. to mu muhallin sha da anan tunda magana ne muke akan basira da Allah yake cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mutane za su shiga cikin wutar jahannama da aljanu Allah ya ce saboda suna da a'ayunun ga idon suna da ido fa amma la basiru na biha amma wannan idan sai zama na kamar ba sa magani da shi domin shi ido ai in kana da shi kaga abu ka tantance karya da gaskiya to fi ma labudda za ka bi wannan gaskiya din kuma fi ma labudda za ka guje wannan karya din to amma in kana da ido na gani kuma gashi kuru-kuru kana kallo amma kuma Allah ya ce la yubsiru na biha da wannan idon ba sa gani to kaga ai akwai matsala kenan mutum ya zama ya gafala ta yi masa nisan da zai ga gaskiya kuru-kuru a mayaki ganin ta ya bita ganin za ka iya ganin fa abu fa Ga shi kana kallon sa amma yin abin da ya kamata ka yi shine ka bi wannan abu bisa gaskiya in ka bi to wannan ganin da kai bai da amfani abin da Allah yake so yanzu nusar da mu kenan to kaga basira anan kaifin hankali da tunani mai kyau da tsinkayen al'amura yadda suke sannan mutum ya kutsa ya bi wannan gaskiyan to shine mutumin da za a ce yana da basira amma dan kaga gaskiya ga ta kurukuru amma ka binta ai kaga mutum ba cikin basira ba shi da ma basira kwata-kwata ya zama cikin gafala kenan to hadisi ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wannan maudu'i da ya shafi basira rasulullah yake cewa laisal a'ama man ya'ama basaruhu wato yake cewa ba makaho shi ne wanda ainihin ganinsa ya kasance baya gani da shi ba ko kuma idonsa baya gani da idonsa ba laisa a'ama man ya ama basaruhu ba shi ne ba in an ce wannan makaho ne shi ne kurin wanda zai zama na baya gani ba ba shi ne ba to waye a'ama ya rasulullah waye makaho sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innamal a'ama tabbas lallai makaho man ta'ama basaruhu ko basiratuhu man ta'ama basiratuhu wato makaho shine wanda basira ɗinsa ta toshe basiransa ta makance wato mutum kenan kaga basira da basaru abu ne da bambanci kenan a cikin wannan hadisi da rasulullah yake mana ishara za ka iya ganin gashi ga idonka tangaran kana kallon komai kana da basaru kenan amma wannan sai ya kasance ya hana ka kuma baka bi gaskiya ba ka bin gaskiya me yasa saboda shi gani na zuciya zuciyanka ta ga gaskiya ta bi to wannan basira ɗin ita ce ta haƙiƙa amma basaru na ido wani abu ne wannan in kai amfani da shi za ka gar wani abu don ya isar maka da abun na hakika na gaskiya zuwa ga zuciyanka ne ga abin da yake cikin zuciyanka wanda in ga zuciyanka ta ga wannan gaskiya sai zuciyanka ta bi wannan gaskiya to kai amfani da kwakwalwanka da hankalinka to kai ne mutum mai basira shi yasa rasulullah yake cewa in ka ce na makaho ne to makaho ba yana nufin korin mutumin da ya rasa ido baya kallo ba shine makaho ba a'a za ka iya ganin mutum gashi kuru-kuru da irin nasa da komai yana kallon komai tangaran amma kuma makaho ne me yasa saboda makanta ɗin ta shafi zuciyarsa in zuciya ta makance za ta ga gaskiya ta kibi za ta ga hakika ta tsayawa wajen hakika din nan to wannan mutumin makaho ne ko da ko ganinsa a fili gashi yana kallo yana kallon komai yana kallon kowa wannan hikima ce daga sallallahu alaihi wasallam hikima ce da duk mutumin da yake son ya ɗora akan hakika shine cewa in zuciyanka hankalinka ya tabbatar maka da wani abu to ka yi riko da wannan abun ka ce tun daga gaskiya to bari na bita bari na doro a kanta bari na aiki da ita amma in ka bi, to ainihin kai ma makaho ne shi yasa kamar akwai wata aya ma a cikin ah, alkur'ani da allah subhanahu ta'ala yake yi nuni a irin wannan al'amari cewa akwai mutanen da wa man kana fi hadhihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila wato ubangiji yake cewa duk mutumin da ya zama a duniya makaho ne to a ranar kiyama ma zai kasance makaho kuma ma zai zama mafi bacewan tafarki to kaga anan Allah ta'ala makantar da yake nufi anan ba makanta ce ta rashin ido ba ba makanta ce ta mutum idonsa ya makance baya gani ba irin wannan ce wannan hadisin da rasulullah ya magana a kai makanta ce ta ka toshe duk wata basira ta zuciya da hankalinka ka ce ba za ka yi amfani shi ba ka zama makaho ta bangaren ka rufe zuciyanka rub ka rufe hankalinka rub ka ki ganin gaskiya ka bi ta to kaga ka zama makaho wannan to irin makantar ce Allah yake cewa duk wanda a duniya ya makance wa bin haƙƙi na haƙiƙa ya makance wa bin wato tafarki na haƙiƙa ya makance wa bin Allah da manzonsa da duk abin da ya zo masa na hakika to ranar kiyama ma haka zai tashi a cikin wannan hali to shine abin da wannan hadisi yake nuna mana wani hadisi ma daga imamu ali alaihi salam yake nuna mana cewa nazarul basar la yujidi idha amiyatul basira wato kallo na ido wannan baya samar da komai matukan an samu basiran mutum ta makance wannan hadisi shi ma hadisi ne daga imam ali wanda yake nuna mana abu wanda yake lallai ashe basira ita ce komai ba wannan idon ba Tun ya ce nazarul basari kallo na ido irin wannan la yujidi wannan baya samar da komai iza amiyatul basira idan har basiran mutum ta toshe idan har basiranka ta makance to kallo na ido duk ba abin da zai yi shi sa za ga cewa lokacin ma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga mu'jiza nan suna kallo fa waɗannan kafiran za a kawo musu dalilai za su ga mu'jiza a fili su kalli sama su ga komai amma wannan duk baya samun musu da komai na shirya me yasa saboda zuciyan ta riga ta makance ita zuciyan ce ba ta kallon gaskiya ta bi to kaga wannan shine abin da wannan hadisi na imam ali alaihi salam shi ma yake nuna mana saboda haka ya nuna mu kasance a kowane lokaci mutane masu basira mu zama masu aiki da basira din da muke da ita mu kasance masu hangen nesa mu gano hakika a wanda zuciyarmu ta tabbatar mana na hakika ne gaskiya ne hankalinmu ya tabbatar mana cewa wannan ne gaskiya to wannan gaskiya mu yi aiki da ita in muka yi haka shine muka kama tafarki na haƙiƙa na koma zuwa ga Allah cikin shiri shi ne muka yi riko da guziri wanda za mu je mu ubangijin mu ranar kiyama da wannan guziri din domin mu samu mu shige hisabi mu samu shiga cikin aljannarsa mai ni'ima to saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na afirka a yau ai saurari lafiya afirka a yau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 To a cikin shirin namu na yau za mu je Senegal inda har yanzu dai tsugunna ba ta kare ba game da bukatar da 'yan adawar kasar ke yi na cewa su ga an gudanar da zaɓe kafin ranar uku ga watan Afrilu ranar da wa'adin mulkin shugaban kasar Macky Sall ke karewa. Hassan barka ne ke muku lale haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tumarilla wani taro kan mafitar siyasar senegal da shugaba Macky ya hada ranar talata ya nemi shugaban ya ci gaba da mulki idan wa'adansa ya kare a ranar biyu ga watan afrilu har sai an zaɓi mutumin da zai maye sa malarta taron sun amince a ɗauki wannan mataki duk da adawar da 'yan jam'iyyun hamayya da ƙungiyoyin fararen hula suka nuna game da shi ranar uku ga watan fabrairu ne shugaba Macky ya ɗage zaben shugaban ƙasar ya ce ya ɗauki matakin ne saboda takaddama kan jerin sunayen 'yan takara matakin da jam'iyyun adawa suka yi watsi da shi domin kuwa an amince da akalla 'yan takara sha tara su tsaya zaɓe matakin ya haddasa zanga-zanga a cikin ƙasar lamarin da ya sandan mutuwar akalla mutum uku sannan yana shan suka da ƙasashen duniya waɗanda suka ce hakan yi wa demokradiyyar ƙasar ne karantsi daga bisani kotun tsarin mulkin ta senegal ta yi watsi da matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na ɗage zaben tana mai cewa hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar a wani jawabi da shugaba sale gabatar bayan hukuncin kotun ya ce zai gudanar da zaben ƙasar ba da jimawa ba sai dai ya ƙara da cewa amma game da ranar gudanar da zaben za mu ga yadda za ta kaya a yayin da za a yi taron sulhu za a iya gudanar da zaben kafin ko bayan ranar biyu ga watan afrilu shugaban kasar ta senegal makisal sal. ya ce wa'adin mulkin sa zai kare ranar biyu ga watan afrilu kamar yadda dokoki suka tanada amma bai bayyana ranar gudanar da zaben shugaban kasar da ya dage a farkon wannan wata ba sal ya fuskanci gagarumar suka daga ciki da wajen kasar tare da jerin zanga-zanga bayan da haka kwasam ya dage zaben shugaban kasar da ya kamata a gudanar a ranar ta 25 ga watan fabiru har zuwa watan disamba sukar da yake sha da kuma hukuncin da kotun tsarin mulkin kasar ta yanke cewa dage zaben ya saba wa doka ne suka sa ya gabatar da jawabi wa'adin mulki na a matsayin shugaban kasar senegal zai kare ranar biyu ga watan afrilu na shekarar 2024 in ji shugaba sal bayan da 'yan kasar suka rika da cewa yana so ya tsawaita wa'adin mulkinsa a wani mataki da ake gani a matsayin yunkurin rarrashin 'yan kasar shugaba sal ya ce yana duba yiwuwar sakin manyan 'yan adawa haka kuma a cikin wannan anniyar shugaban kasar ta senegal ya san da cewa zai yi wata gagarumar afuwa da ta shafi waɗanda ke da alaƙa da rikice-rikicen da kasar ta fuskanta tun daga shekarar 2021 bayanin nasa dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa da biyo bayan ɗage zaben shugabancin kasar a wani mataki na neman haɗin kan ƙasa zan mika wa majalisar dokoki da wani ƙudurin doka na yin afuwa a ranar laraba in ji shugaba Macky Sall a cikin jawabinsa na buɗe babban taron tuntuɓar juna na ƙasar da aka buɗe a ranar litinin da zumar cimma matsaya ta tsaida ranar babban zaben ƙasar. Mr. sal wanda ya hau mulki a shekarar 2012 bayan ya lashe zaɓe ya dage zaben da ya kamata a gudanar ne sakamakon abin da ya kira takaddamar da ake yi game da jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma fargabar sake samun tashin hankalin da aka yi a shekarar 2021 da kuma 2023 daga bisani 'yan majalisar dokokin kasar sun amince da kudurin dokar da ya ɗage zaben zuwa ranar 15 ga watan disamba bayan jami'an tsaro su hana 'yan majalisa na jam'iyyun hamayya halartar zaman majalisar wa'adan mulkin shugaba sal zai kare a watan afrilu don haka masu sharhi ke ganin ya zama wajibi a zaɓi wanda zai mai gurbinsa kafin ya sauka 'yan hamayya da sun yi zargin cewa sal ya ɗage zaben ne domin jam'iyyarsa wadda ta sanar da firayim minista amadu ba a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa tana tsoron shan kayi kotun tsarin mulkin senegal ta yi watsi da matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na ɗage zaben da ya kamata a gudanar ranar 25 ga watan nan na fabaru hukuncin da ta yanke ranar alhamis kotun ta ce ɗage zaben ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar ana ganin matakin kotun zai shefa ƙasar cikin sabon rudani na siyasa 'yan takarar jam'iyyar hamayya da 'yan majalisar dokokin da ke karkashin su ne suka gaban kotun inda suka kalubalanci wani kudurin doka da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi wanda ya goyi bayan matakin makisal na ɗage zaben zuwa watan disamba matakin ya haddasa zanga-zanga a cikin kasar wadda ta yi sanadin mutuwar akalla mutum uku sannan yana shan suka daga kasashen ketare waɗanda suka ce hakan tamakar yunkurin juyin mulki ne kotun tsarin mulkin ta ce ɗage zaben ya saba wa tsarin mulki kamar yadda hukuncinta da aka fitar ya nuna kazalika ta yi umarni na ya soke kudirin da ya amince a ɗage zaben shugaban ƙasar yanzu za a sanya idanu a kan shugaba sal wanda ya ce ya ɗage zaben ne sakamakon takaddamar da ake yi game da shirin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma zargin cin hanci da aka yi wa majalisar tsarin mulki na yin tarnaki kan zaben ƙasar yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsa lamba kan shugaba Macky Sall don ya gudanar da zaɓe wata gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da addinai da masana mai suna Arsunu Election wato dole mu kare mu ta yi kira da gudanar da zanga-zanga a Dakar. Sai dai ta janye zanga-zangar tana mai cewa hukumomin birnin Dakar sun hana ta yin gangamin suna masu cewa matakin zai kawo cikas ga zurga-zurgar ababen hawa. an ga tarin jami'an 'yan sanda da aka jibge a wuraren da aka tsara gudanar da zanga-zangar hukumomi sun kase hanyoyin sadarwa na intanet a karo na biyu tun bayan da shugaba sal ya sanar da ake yin zaben ma'aikatar sadarwa ta ce ta ɗauki matakin ne saboda masu yada rahotannin kiyayya waɗanda tuni suka janyo zanga-zanga amurka da faransa sun jaddada kira ga shugaba sal ya gudanar da zaɓe kamar da yayi yi alkawari shi dai shugaban kasar ta senegal ya kare matakinsa na ɗage zaben bayan zanga-zangar ta barke a watan juma'ar a kasar a wata tattaunawa da aka yi da shi a karin farko bayan ɗaga zaben sal ya yi watsi da zarge-zargen da ake yi kan cewa matakin da ya ɗauka ya saba shari'a ya bayyana cewa kasar na bukatar ƙarin lokaci domin magance matsalolin da take fuskanta kan cire sunayen wasu 'yan takara saboda rashin cancanta da kuma rikicin da ake yi tsakanin ɓangaren majalisa da kuma na shari'a senegal na daga cikin kasashen yammacin afirka da ke da demokradiyya wadda ke tsaye da gindinta sai dai halin yanzu demokradiyyar kasar na cikin barazana tun bayan sanarwar ɗage zaben makisal ya musanta cewa yana so ya ci gaba da mulki a kasar babu abin da nake nema baya ga daga kasar cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar da sal ya bayyana a shirye nake na miƙa mulki a shirye nake da hakan a kullum sal ya shida wa kamfanin dalancin labarai na ip sal wanda ya hau kan karagar mulki a shekara ta 2012 kuma yana shirin kammala wa'adansa na biyu a ranar 2 ga watan afrilu inda ya ɗage zaben da aka shirya yi a ranar 25 ga watan fabrairu a daidai lokacin da ake shirin fara yakin neman zaɓe ɗage zaben dai ya haifar da tarzoma daga wurin 'yan ƙasar tare da shan suka daga wurin jam'iyyun hamayya da ma ƙasashen duniya To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a huta lafiya. tunawa ne kawo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku amma da yake ma sauran 'yan ga takaitattun labarai ƙasashe masu arzikin iska gas za su yi aiki tare domin fitar da su zuwa kasuwannin duniya a yan taron ƙasashe masu iskar ta gas da aka yi a ƙasa algeria an cima matsaya akan aiki tare tsakanin mambobi domin fitar da hajar tasu zuwa kasuwannin duniya shugabannin kasashe da gwamnatoci goma sha hudu ne suka halarci taron na kasashe masu arzikin iskar gas wanda shine karo na bakwai da aka yi a birnin algiers na ƙasa algeria daga cikinsu da akwai shugabannin ƙasashen rasha venezuela da sarkin qatar to ma saurare duka duka iya abin da ya soke nan ganin lokaci na raran mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu shirye shirye amma kafin nan amma dun kowa da kowa musamman mun shaba adam kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya